Assalamu alaikum masu sauraron Marka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Ban yi zato ba, na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun, wanda yake zuwar muku a cikin wannan tirar ta mai suna dandalin Hausa Novels, wanda ni Maman Halim nake karanto muku. Kar da manta danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Na gama magana mami na baki da miji insha Allahu sai shi dan haka ki bashi haɗin kai. Yadda za ku fahimci juna shine zai bi miki alkhairi. Hmm, hmm. Me hum take nufi mara kunya? Ba komi ta amsa tare da kau da kai tana duban gefen titi. Shiru ne ya bakunce su na wani lokaci sannan Hakim ya ce, Fati ta zo min da zancen in bata mijin da ne mata wai aure suke so ita da mara kunyar kanwarta Sadiya. Bikice mun min su shirya tarbar mazajensu domin su ma zaɓi na za su aura ba su ba kamar yadda ke ma ya zame miki dole ki so zaɓi na ko juyawa ba ta yi ba balle ya sa ran za ta tanka shi suna isa gida ta buɗe kofar ta fice da sauri bayan ta yabi da kallo rinsa idanuwa ya buɗe sai kuma ya saki murmushi ya furta mami na rigima san abdulakin baya iya hukunta ki Lera da ta sayayya sanda suka yi ma Zainab ya ɗauka ya bi ta da shi. Babu kowa a cikin falon sai ya nufi ɗakin ta kai tsaye. Tana tsaye tana ta kice-kicen kicikicin fidda ta ya murda ƙofar ya shigo tare da sallama. Da sauri ta duka tare da maida rigar ta kafe shi da idanuwa. Kallo ɗaya ya mata ya kau da fuska. Leda ya jefa mata ya ce ga kayan kinan tun da kin maida ni ɗan kwanki Kayan ta bi da kallo wanda suka watsi a ƙasa. Shi ma kayan yake bi da kallo baki buɗe. Da sauri ta soma tattara kayan kallon da yake mata ne sa ta yi watsi da su ta faɗa ban ɗaki a guje. Dariya ya girgiza kai ya fice domin kayan inas waya ne ta siyo shi yasa take kunyar watso mata su da yi. Da yaddare bayan sun gama dina suna hira da Abba akan wani kaya da zai je dubo masa ya gani ko suna da inganci a garin Kano. Umma ta yi so dauke da kayan itatuwa mai sanyi ta zuba musu a kwaf. Tare da samun wuri ta zauna suka ci gaba da hira. Ina mama na ta shiga ne abu ya ce da Hakim. Tana ɓangaren dada Umma ta bashi amsa. Ok Hakim kira min ita. Ya amsa tare da mikewa ya fice. Abba ya gyara zama ya ce, Umma Hakim Yunus ya zo min da zancen wai yana son auren mamana. Ni kuma na ce da shi ya jira in ji ta bakinta. In ta amince to shi kenan, in kuma bata amince ba to sai dai ya haƙuri. Cikin mamaki Umma ta ce shi Yunus ɗin dan ba shi da kunya ya iya kallon idanuwan ka yace mami yake so. Yi eh, Umma Hakim ni ma na sha mamakin rashin ta idan shi. Amma da na fahimci kamar ya nutsu fiye da da, Shi ne na ce ya taurare ni zan jiyo amsa daga bakinta ai kwa ko da ta amince ni ba zan yarda ba na haka tun wuri ka ce masa ba ta yi da shi kawai a'a na'ima abu komai a sannu domin baki san abin da Allah ya ɓoye cikin lamarin ba hmm. to Allah ya sa ta ki amincewa Abba ya kama baki cikin dubanta ta haɗe rai sai abin ya bashi dariya ya ce wannan wani kalar addu'a ce haka umman hakim ta neman tsari daga makiya irin su Yunus da uwarsa To Allah ya ci gaba da tsare mu amin. Ko da Hakim suka shigo shi da mami, kirkirewar mu ta hana Abba magana saboda ta san mami ba za ta amince ba. Abba ya dariya ce to mama na umman ki ta hana na faɗa miki sakon. Ta ce tana duba umma ta ce na Allah umma ki bar shi ya faɗa min mana. A kubula umma ta ce to uwar yan naci Yunusu ne ya zo ma da ki da zancen yana son aurenki. Shi ne nake son jin ra'ayinki a kai. Ni kuma na ce a ba zai yiwu ba, ko da kuwa kina son shi. Wata zabura ce ta koma bayan Hakim tana cewa Allah ya tsare ni da taɓewa. Ba na son sa, ban san me son sa ma. Sai kuma ta dawo gaban Hakim ta ce na amince da zaɓin ka yaya ina son shi sosai ka ji yaya na. Yadda kai yayi tare da sakar mata murmushi. Umma da abokan lan suke yi suna murmushi su ma dan sun tabbatar da zaɓin Abdulhakim na gari ne. Abba ya ce mama na ba kunya yake faɗar ba kya son ɗana sai bare Ƙanƙamewa ta jikin Hakim tana ɓoye fuskarta, sai kuma ta sake shi ta kulle idanuwanta da hannayenta ta kwasa da gudu ta haye sama tana dariya. Su Abba tare da Hakim su ma suka raka ta da murmushi. Hira suke sha ita da Hakim a cikin gadin a wani yammaci. Sai da ya dube ta yana dariya ita ma dariyar ta sa tare da cewa yaya dai kake ta min dariya ɗazun. Wani abu nake tunowa, ya shi? Cewa kin san dariyar da nake miki? lokacin da kika ji za a aura miki Yunus da kin ga mai mun rashin kunya ba kya son Amin sai gashi farar ɗaya kin ce wai kina so kin amince cike da kunya take dariya ta tashi ta kwasa da gudu ta bar mashi gurin wayarsa ce ta kin ya ɗauka tare da mikewa yana magana cike da murmushi da alama Zainab ce ta kira shi Hakim ya gabatar wa da su Sadiya mazajen da ya zaɓa musu kuma ba su ba shi kunya ba domin kowa ta yi na'am da zaɓinsa hakan ya yi mashi daɗi ainun Haka su babba sun mara mishi baya akan zaɓin da ya makannansa. Sai saka mishi albarka suke yi. Soyayya suke zubawa da junansu barin mamami da aljaninta wato Amin. Shi ma Hakim sosai suke dasa da Zainab ɗinsa. Yunus ne ya tashi a babun ma'awo domin ba yarinyar keken da ta amince da shi ganin yadda ya koma wani kanjamamme kamar akuyan mayu. Shi kuma ya ce ba zai auri ya iska ininsa ba, don haka yake ta bulayi a gari ba mafaɗi domin tuni babba ya zame hannunsa a kansa ya kuma ya ƙi da maman shi duk kuwa daban hakurin da take ta bashi a waya ya yi buris da ita burinsa na kan hajiya firdausu wacce ta ki bashi fuska har yanzu su mami sun soma sabis ɗin su cike da nasara tare suke fita soko sai su biya su ɗauki sadi su wuce domin kuwa dukansu lokal gwamnan ne aka kai su wannan kuma jajircewar hakim ce iyaye sun shiga ciki batun zancen Hakim da Zainab an kuma da lokacin biki nan da watanni hudu. Hakim ya so hada da nasu mami sai babba ya ce a bari dai a soma yin nashi daga baya a yi nasu. Mami ce tare da Sadi a falon Madiya suna tattauna a kan bikin Hakim da ya gabato wanda nan da sati uku masu zuwa za a sha shagali. Madi ce ta fito tana daga kafa da kyar tana cije baki. Duk suka mike suna yi mata sannu tare da tambayar ta me ke damunta. Ƙara cije labban da ya ce ku kira min dakta ga waya ta can. Sadi ce ta kira shi cikin 'yan mintoci ya iso ya ɗauke ta. Chuck ya wani ɗaki da ita domin ya gano haihuwa ce ta zo. Suna nan tsaye duk sun rude sun faɗa cikin tsananin tausayinta. Suna ta addu'o'in Allah ya sauke ta lafiya. Ya kuma bar mata bebin ta? saboda waccan bebin bai zo da rai ba. Kimanin awa ɗaya da Tabliyamin ya fito dauke da bebi gel mai kama da shi cikin koshin lafiya. Murna kamar me suka yi ta yi barin ma da suka gama tsaf cikin lafiyarta kamar ba ita ce ta haihu ba. Hamida ce ta fara isowa gidan dauke da karamin ƙaramin ta ɗan watanni biyar. Sannan Umma ta iso tare da wasu daga cikin dangin babansu. Sosai gidan ya albarka kamar ranar suna. Ana yi gobe suna mami sun sha aiki ba kaɗan ba. Sosai suka aikata duk sun gaji domin aiki ne ba na wasa ba suka yi shi. Kuma su huɗu sabida Hamida ta shiga kasuwa kuma bata dawo da wuri ba misalin karfe takwas da rabi mami ta gabatar da wankanta ta kwanta bisa gado ko bata samu damar yi ba saboda cikinta da yake murɗawa tana nan kwanta ta kasa yin bacci sai juyi take yi cike da juriya wayar ta soma haske da kyar ta iya ɗauka ko duba sunan mai kiran ba ta yi ba ta kara a kunnenta ta yi sallama murya can ƙasa ina jiran ki a kamfanin din gidan nan yanzu murya amin ta ji yana faɗa mata hakan cike da kaushi bai ko samu damar amsa sallamar da ta yi masa ba haka kuma bai jira amsawarta ba shi ma ya kashe wayar mai da kanta ce ta kwanta tana addu'ar samun sauki bata ta kansa ba saboda bi ta kansa ba saboda haushin da ya bata saboda yanda ya mata magana kamar wani ubanta bayan mintoci biyar kuma kiran da ta banza da shi ya kira ya kai so bakwai amma ta ki dagawa tana nan kwance ta ji shigowar sako ta duba don ta ga abin da ya turo don haka kawai ta ji gabanta yana faduwa A zabura ta mike zaune tana murza idanuwanta. Lokacin ta nemi ciwon da take ji ta rasa kamar ba ita ce take jin ciwon ba. Abin da ta gani a rubuce shine ya jefa ta cikin rudani Jidda in kin gana kara zuwa wurin ki sa bindiga ki harbe ni daina numfashi. In dai ni ɗin ɗan sunna ne in dai ni din dan sunna ne ba irin su o'o ba kuma ki sani an yi walƙiya mun gano komi da kuke ɓoye mana daga amin jinin sunna yayar zainab abin da ya turo mata kenan ko ce ta kwanta tare da kashe ta gaba ɗaya ta jifa da ita gefe ta rinsa idanuwanta tana maimaita kalmar cikin ranta wacce ta fi tsaya mata a rai cikin maganganunsa an yi walƙiya mun gano komi da kuke ɓoye mana amin jinin sunna to me suka gano kuma shi da wa suka gano sannan me yake nufi da cewa shi ɗin ɗan sunna ne to ya ji na taba cewa shi din ɗan kwararo ne tambayar da take buƙatar amsar su kenan amma ta rasa ta ina za ta samo su tana nan kwance har misalin karfe goma sha ɗaya lokacin kuma su imrana sun shigo domin su kwanta fati ce ta matso inda take kwance ta mika mata wayarta tana cewa zainab ce take son magana da ke a sabula ta mika hannu ta amsa jikinta duk yayi sanyi hello mami kina ji na Muryar Zainab kenan ta doki dodon ta sannan magana cikin rawa take yi alamar ta sha kuka. Cije baki tai ta amsa yi ina sauraron ki da fatan lafiya. Shiru Zainab ta sai da mami ta kuma magana ta ce ina jin ki sirrin yaya me ke faruwa ne? Kamar mai raɗa ta ce mami dan Allah tambayar ki zan yi kuma tsakanin ki da Allah kada ki boye min ki faɗa min gaskiya kin ji? Ina sauraron ki Zainab. Insha Allah zaki same ni mai faɗa miki gaskiya in har na sani. Jim Zainab ta kamar ba za ta kuma magana ba, sai ta sauke ajiyar zuciya kamar wata ta ta sha tseren gudu. Mami ta kira sunanta, na'am Zainab wai me haka ne kike ta nuku-nuku kamar wata mara gaskiya? Hmm. Tambaya ta ita ce wai da gaske ya umma asalin ta 'yar gidan marayu ce kuma wai ta taɓa yin ciwon hauka har ta zauna cikin asibitin mahaukata? Wani Mami ta ji a cikin zuciyarta, ta rantsa idanuwa ta buɗe tana tasbihi cikin ranta. ta buɗe baki da ƙyar ta ce iya eh, hakan ya taɓa faruwa kuma a gidan marayu take wani kuka zainab da saki ta jifa da wayar bisa gado ba tare da ta katse kiran ba ta kife da ciki tana kuka mai cin rai cikin kukan take faɗin ban yi zato ba san ban yi zaton jin hakan ba amma ko ma me asalin umma ni ina son ta tare da ɗanta kuma ba zan rabu da shi ba ko me za a yi ina tare da hakim ɗina domin wallahi shine farin ciki na da da dukkan burin rayuwata ke Amin ya daka mata sa wanda ya jima da shigowa ɗakin yana sauraron duk abin da take faɗa. Cikin fushi ya sowa magana kina nufin zan miki ƙarya ne ko me? To ki kwana da sanin kamar kin rabu da Hakim ne. Rabuwa ta har abada kamar yadda na rabu da Jidda. Don ba za mu haɗa zuri'a da waɗanda uwarsu ba ta da cikakken asali ba. Kuma gadon hauka wallahi tun da wannan kwama talar da na so jibinta tsakakkiyar zuri'a irin tamu. Ya ja numfashi cike da gadara ya ci gaba da cewa na sanar da su mama su ma ba su goyi bayan wannan haɗin ba na haka tun wuri ki samu a kanki dangana in kuma kin ki kece shawuya domin domin bugu zan yi miki na kawo ka kin san dai hali na sarai duk abin da na ce zan yi to zan iya cikin matsanancin kuka ta ce da shi dama ai kai ba san Allah da annabi kake ma mami ba shi yasa ara a lokaci ɗaya daga jin zancen ka kita lalin daga su har umma ba su da laifi rayuwa ce ba yadda ba ta zuwa wa mutum inda yana numfashi a duniya Zainab wallahi zan saba miki, ya ce da ita yana watsa mata harara. Ya Amin na shirya ko me za yi min ka yi min in dai za ka bar na aure Hakim. Tas ya ɗauke ta da wani mari, ta saki ihu mai karfi Har wani sarkewa muryarsa take yi, dan masifa, ya ce baki isa ba wallahi mu haɗa iri da marasa asali tare da rashin wadatuwar hankali. Wai yaya Amin waye ya faɗa ma wannan zancen ƙaryar ne? Ta ce da shi cikin ƙaraji. Ɗan uwansu na jini yu Bai ƙarasa faɗa ba wayar ta tsinke da alamun kuɗin ciki ne ya kare Jifa mami ta yi da wayar tare da kara ƙara bakinta dauke da karma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsawon lokaci ta ɗauka tana maimaitawa cikin kuka duk ta mutsa gadan To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Halim nake cewa ayi yi saurare lafiya.